wallahi na ci gaba gaba na ake wallahi tallahi sai dai ana cewa malam da sai mai ragayar zaɓa ne wannan ragayar yanzu su zaman ƙasar Najeriya shi kansa zai tura sai masa wannan ragayar ragaya ce ta gargajiya ragaya yaya ai ai tugo da Allah abokanai na dai da aka zauna ɗurku na ake ki ake cewa malam da sai a wuri fara na aure da wallahi to amma saboda kin ga shekaran jiya akwai shi alhaji sa'idu ba bar ni da muka je ya rubo mu waya sai ce da ni ba da daushe ta ce ce mata aran go to sai ce da ni sai na ce ya faɗi problem to dai daga farko ce za mu to za mu je dan sa daurin aure daga dan sa za mu je maradi sai mu je tawa to muka je tawa muka kwana biyu sai mu je yamai sai mu zo lifa sai mu koma sai mu je arli to daga arli sai mu je ciro muka je ciro aka ɗaura aure muka dawo sai kuma mu komo nan birnin Legas ita iko tunda kin san ta ake ce ake mata ake mata Legas ai ba Legas bane Lagos ya wuce ko cunkus ɗakin tsumma maka riki sai an dawo ni ne mutum na farko wanda na fara sai da goba iko amma da yake mutane ba ganewa suke ba kuma yarabanci irin na farko a lokacin idan za a koya maka yarabanci sai an ɗauki bulu na ƙasa kari rigina an jibga ma idan aka jibga ma bulu ka shanye sai a koya maka kalma ɗaya ta yarabanci ba mane dole abubuwa sun canza ba da abubuwan su ke nan zai ɗaya kana da kwakwalwa sai yarabanci shiga kanka amma a wancan lokaci 1971 lokacin da janar da murtala ya zo ko idan za a koya ma yarbanci sai an samu bebiya ko a samu kulma sai a ce maka bani sha shida da aka maka koya ba mun da ce ki sani ba yanzu da da to to shi Da mai yanzu ne nan sako kawuna ne aka yi ko ba shi da lafiya shi ne zan je duba yanzu kan da haife gina gaba ko gidan bai karasa an ce shi na shi ya matsa She didn't ga magariya ta nuna murya makanci ina so in shiga dangin ci saboda zagaya ga dangin ci kyalan idrisa gani daga yan uwanki to amma ni abin da nake tsoro kar mu je daga rakiya in kuma a rako ni gida yanzu ayi ba shi da lafiya kawo naki kawo ki ne a koke da ke raka ki tafiya bibi ta fi daɗi ku wuce gaba ni kuma ina shan kallo ku wuce gaba ni kuma sai zai ki zo bayan bayan bayan ki zai ki zauna daga baya da mutakai da zai uban da zaka ka ga shi ne saboda tsabar turanci in yi tuta take ta wannan tare muka zauna da shi yaro na ne sosai eh, yaro na ne kaga dai ga lokacin da ni na nan aji shida shi kuma mangwafa ɗin ya ɗan aji biyu to a bari ki kazo karatu amarya dan kiki babu da sanyi ki da Allah ki gaggauta gari ga shi nan hajjiri kina gani ko ina ci da ake yi yawwa ai za ko to yanzu da ta ki zuba maka daki ebu yara suna zagayawa yanzu nan zai kai su ma da dauki Allah na ma in za wani lokaci lokacin ga ramadana sai a sha ruwa ne kuma a sha ruwa biyu lokacin azumi amarya ta ce nan kai matar aure ce fa matar aure ke fa yanzu kai matar aure har ka zo kan layi ka liƙe ka liƙe kana kallon matar aure Durin gwata na ce. Eh, A shekaru ki ne wallahi ban sani ba. Allah ya ta haƙuri. A yanki da ke ɗan iska ne da zai ce masa durin gwata. Ina eh, ne gidan ne? Ya ki gida cikin gidan da Ina ne gidan? To, to za ki gane gidan ko? Dawo daga ba, dawo daga ba. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, saboda muna yana kallon kwaki yai madam eh muje muje muje ah. to to shi ni wannan ah. wannan ne ne ko ne kina gani kina karewa ba amarya amarya wannan rama ce ko eh, ko ya kuwa ce ne kai wannan bi da dubu ne bi da dubu ne kina gani kina karewa ko ke gyari iska wata da wadara shinkafa bakin tashi kai amarya amarya dan ana duba kawun da Allah duba shi kuma ba dan bada fere nan ba tiri ma asibiti dan karbo masa karbo kai mana kun yaji da ruwan da ke saboda sun kawo

kaɗan akuya ko ɗan ragwara ko ba a sami ihun ba a tsohon cikin aka yi abin nan abada saboda an yari yari ina da magana kan kan kan rago kake ko kan rago kake ko kan ɗan akuya to rabo na da kan ɗan akuya wallahi tallahi ni kai na ta gida da hajji sahihu kuma yanzu kan ɗan akuya ko ka shirya shi da kalwa ko in sha kayan aiki, ko da attaruhu da tattasai ni kai na samu ba ƙarewa zan ba amma ba dan ba da sai da je nan tsallake na samo maka yalo nata da kanya irin wani ne ko da uku ne ma a kawo zakara ganin ba baya gani sosai amma ɗan gobar uba gani yake ni kaina na ga alama domin da ni zuciyata tana raya min kamar bai san me ake ba amma yanzu na ga take-takensa kullum so yake imori wa kwaɗi so yake wa kwaɗai amarya idan wuri ki akwai dubu ɗaya da ɗari da ta karɓo masa kan ba kuma tana ki da kuɗi ni ni shi ne dan buga mara fiya ne ni sai sai dauki dan gari na kurin ya so zakara yanzu abin da zani Allah ubangiji ba shi lafiya zan zauna a kwar gida ina zaune zan rinka yin addu'a ina tofawa damin da ya kamari a gaya wa Allah shi addu'a wa sai tun na. bari ku samu kamar ɗari biyar tara miki idan likita ya zo aka maka masa allura sai wannan na eh, yi ba in ka ciki saboda za kara mai karfe biyar idan jikin nasa ya sai mu koma ya ina murmurin shi kan Allah ya lafiya kai wannan duniya wannan duniya idan Allah ya lafiya ka gode masa ta ba an eh, wato alhaji sa'idu ya abin da za mu dan Allah san da ne sa'idu sai na abin Allah ya kara ma daraja <laughs> ne da da kai wajen saukar karatu shi da kenan ba mu haɗu da kai ba lafiya na ganka don shi lafiya na ganka nan a haka kawuna ne ba shi da lafiya a una. Kauna. Kai ne abin da ya ban dariya ya biya ta shaguri. Kaga ina dariya ko. dariya kake man ya ai wallahi daushe dole ne ma dariya kaga abin da ake faɗa kenan shi yasa ake cewa shiga cikin mutane yadda da amfani kaga rashin kai daga gida sai gida ba ka zagayawa ni kaga na shiga da ma taki za a raba to kaji in dai ba rabar taki ya zo ba ba na ganin ta a fada Eh, to barin gaya ma abin da yake faruwa wannan gida da kake gani to wannan shine gidan kwanata idan ka ji a fada ina magana ina cewa gidan rabon kwado gidan a ranka yi daɗe ina da magana zuciyata tana sara min kamar zan fita daga hayyaci na da rabon kwaɗo. kwaɗan mai shiga ruwa ko kuma kwaɗo na kulle ɗaki ai wannan gida da kake eh, kana so ka ce min na gidan kwana ta ne kana kwakwanto ina kokwanto ina a wallahi nan da gidan kawuna ne gana ke kwarai kuwa ya za ka min wulakanci ina ba ka girman ka a matsayin ka na wanda Allah ya baka shugabanci sai sai kuma ka zo ka mai da kanka banza na gaya maka na gaya maka banza Ha ha ha ha! kawu kawu kawu kaka da ubanka Allah ya tsine maka albarka Allah ya kwashe maka albarka kawu Allah ya tsine maka albarka kawu shege munafiki dan iska ina kallon ka kamar abin tausayi ashe laga laga zo wannan iska ne ka za ka cin ba tahu